حميد مجيد اللهم اصنعك وتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يدهر قلوبهم لهم في الدنيا كذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 وشر الأمور مدفاتها وكل بذات ضلالة أيها المسلمين wa عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai yau a cikin ikon Allah da sa mun sake dawowa wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin damba saboda ci gaba da wannan karatu na alkur'ani mai tsarki da muka saba na wannan shekara da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka wa'yanda allah maɗaukakin sarki ya samu kai wannan karatu tare da su bara bana ba su samu dama ba wadda suka rasu allah jikansu wanda kuma suke dare allah ya ba su dama mu da muka samu wannan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka cikin wannan Ramadan mai albarka mu samu abin da muka samu na hazi na wajen fahimtar ayoyin alkur'ani da daukan sakon da Allah madaukakin sarki ya dora mana Allah kuma yana muwafaka gaba daya a yau ɗaya ga watan wannan Ramadan din na wannan shekara din dubu arba'in daidai wanda yake daidai da shidda ga watan biyar 2019 da girman da ikon allah madaukakin sarki za mu ci gaba da wannan karatu bara mun tsaya aya ta arba'in daidai a cikin sura ta biyar suratul ma'ida mun ga bayanin da Allah madaukakin sarki yayi bayan yayi magana akan barayi da hukuncin sata a wancan lokacin sannan kuma bayan bayansa da maganar tuba sai muka samu gaba yau in Allah maɗaukakin sarki ya da za mu tashi a ayata 41 a cikin wannan sura wadda kuma za ta kawo mu gabar wata sabuwar magana daban Allah madaukaki sarki na cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqawmin akhar akharin lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadihi ya yaquluna in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tu'tuhu fazaruhu kama yuridullahu fitnatahu bal tamlika lahu min Allah shay'an ulaika alladhina lam yuridullahu an yudhhira qulubahum wa fi dunya kizim wa fil akhirati adhabun azimun wannan aya ta kushi abubuwa da yawa kuma ta taso da mu daga wani hukunci daban na sata da kuma hukunce-hukuncen da ya biyo bayansa da kuma gafaran Allah maɗaukaki sarki ga wanda ya tuba zuwa ga kiɗabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mu'amalansa tsakaninsa da yahudawa da kuma munafukai wanda zai zama izina a kowane musulmi a kowace rayuwa ya sabu kansa musamman wanda Allah maɗaukaki sarki ya bashi shugabanci to mutanen da ba jinsinsa ba kawai misali yahudawa ko nasara ko wasu addinai daban wannan aya za ta ba izina a kan yadda ya kamata a ce mu'amala da su a rayuwa allah kun kirkina ce ayar rasulu la ya hazun kallazi na isa rukuna filkufin ya kai wannan annabi wa'inda suke gaggawa a cikin kafircin nan kar ba su bata makare kada su bata maka abin la'akari na farko kidamin da Allah ya ce ya har rasulu ya kai wannan manzo ya kai manzo Allah madaukakin sarki ya kai kidabi ga annabawansa da sunayensu wadadai nahu an ya ibrahima ya izqala Allah ya isa ibn maryama anta qulta lin-nasi Allah madaukakin sarki ya kira annabi shu'aibu da sunansa ya kira annabawa da sunansu amma da ya tashi ya dabe ga annabi sassa sai ce ya ayyuhar rasulu ko kuma ya ayyuhar nabiyu ko ya ce ya ayyuhar muddathir ko ya ce ya ayyuhar muzammil to kaga duka wa'annan wato Allah maɗaukakin sarki bai ambaci sunansa directly a wajen kiɗabi ba idan ka ga Allah ya ambaci suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani sai dai a wajen bada labari a wajen bada labari amma in zai yi magana ne kai tsaye baya kiran sai kan yi alkunya don haka malaman tafsiri suka ce wannan yana daga cikin nau'i na mutuntawa da Allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cewa da suke bambance shi tsakaninsa da sauran yan uwansa annabawa da manzanni su da sauran Allah kwanci sarki ke kira su kai tsaye ce eh, ya ya nuhu ko ya ibrahim da sauransu ya isa bin maryam da sauransu amma shi sai ce ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabi ya ayyuhan muzammil da sauransu to wannan ya nuna cewa girmamawa ne to sai Allah kwanci sarki ce la ya hazunka allazina yusari'una fil kufr wa'annan da suke musara'a wato tsere tsere a wajen kafirci kada wato kenan su bata makare. rai annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi yana kira zuwa ga musulunci sai ya ga wa'insu kuma suna ta gogoriyo akan harkar kafirci a ɗabi'ance ya kamata ce wannan abin ya bata masa rai domin abin da kake tukawa ne ake warwarewa musamman kuma shi zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ya yi ta da imani da son ya ga mutane sun shirya saboda haka kullum damuwansa shine cewa mutane su musulunta mutane su gane gaskiya mutane su fahimci addinin Allah maɗaukakin sarki kar mutane su shiga wuta kar mutane su shiga fushin Allah kar mutane su shiga cikin azaba ranar tashi alkiyama shine wannan damuwarsa wannan yasa Allah hukuncin sarki yake mai kidabi a gare shi inda yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina Muhammad yana iya yiwa kana ayyuka kamar za ka zaka halaka kanka saboda basu yi imani ba saboda kwaɗayin sa da su imani har yakan shiga damuwa yakan shiga takuri yakan shiga wato kidan halin kakanin kayi har Allah maɗaukakin sarki ya yi masa magana a kan wannan bai kamata ya rika takura kansa ba ta ya yi wa ka halakanka ba ki wanda saka Allah ya kunu mami inna sha'anu da zala alaihi na sama'i ayatan ba da ana kuhun laha Ina saboda aka yi kwantar da hankalinsa akan wannan kar daga hankalinsa da wannan damuwa akan wannan to anan dole yana cikin damuwa sai Allah madaukaki sai masa a ya damu kalla yahzunka allazina yusari'una fil kufri inda suke gaggawa tsere tsere a cikin kafirci wato kinan kar su daga maka hankali nan za mu iya fahimta yadda siffar annabi sallallahu alaihi wasallam take wajen hankoran kowa ya musulunta haka ya kamata a ce kowane musulmi musamman mai da'awa zuwa ga hanyar Allah ya zama ya sifutu da shi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya da shi yakan ce wani lokaci akan yi ruwa a wani gari mutane su samu halin yin shuka amfanin su yi noma ba ni da gona amma sai na ji farin ciki saboda mai mutanen sun samu alkhairi ba shi ya samu ba ko kuma wani mutum wani alheri ya same shi ba shi ne ya samu ba sai ya ji farin ciki da mai training da ya samu daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu mutane na alkhairi shi daɗi yake ji wannan kuma haka ya kamata ce kowane musulmi wato kenan ya sifatu da shi kaga kenan wannan kaman yana nuna mana korewan hasada da kyashi a rayuwa duk mutumin da ya dauki kyashi da hasada da mugunta da keta a rayuwa kaga bai ɗauki sifa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi dai wayannan kafirai ne kokari suke yi a cikin kafirci kuma wannan din yana damunsa saboda me yasan halaka za su shiga da sa shigo musulunci sun karu shi farin ciki zai yi haka ya kamata wato kinan musulmi ya zama ya rayu sannan sai Allah madaukaki zai kike cewa wa'anda kar za su kar su daga maka hankalin nan alladina yusaruna fil kufri wanda suke wato kenan gogoriwa a cikin kafirci me yasa bai ce ilal kufri ba ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladina yusari'una ila ilal kufri ya manzo kar wanda suke gudu zuwa ga kafirci wato kenan su bata makare amma sai Allah ya ce fil kufri yusari'una fil kufri al'ada in kaga ana musara'a ana tsere tsere zuwa wuri kaza ne ake yi da haka ya kamata ya zama harfin ila amma Allah madaukakin sarki sai ce fil kufri da Allah madaukakin sarki ya ce ilal kufri to da su din da musulmi ne su din da musulmai ne daga musulunci zuwa kafirci amma ibaran da ya kawo fiɗin sai ya zama wato kin tano cewa ashe kenan dugogoriyar nasa a cikin da'irar kafircin suke yi dama ba su ma shigo cikin musulunci ba da aka kica ya ayyar rasul la eh, yasunuka alladhina yusari'una fil kufri waɗanda suke ta tsere tsere da gogore da suke dama da hayanin da suke yi da dume da suke dama a cikin kafircin ne suke yin sa ba su shigo cikin da'irar musulunci ba to saboda haka kenan wannan da ke dabin yanzu ba fa ga musulmi ba ne don musulmi su suna cikin musulunci amma wa'annan da ake magana da su dama a wajen musulunci suke dama kafirai ne kuma duhan koren da suke yi na tabbatar da kafirci ne duhan koren da suke yi zai zama akasin addinin musulunci don haka tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kullun tuka wato kenan da rora ne tara kashi sai Allah ce masa kar ya daga hankalinsa kwata-kwata a kansu kenan musulmi kullum ɗabi'arsa shine cewa musulunci ya zama ya ci gaba kuma ya fahimci cewa shirya a hannun Allah maɗaukacin sarki take wanda bai shigo cikin musulunci ba sai ya zama yana abubuwa da za su warware addinin musulunci su kawo cikas addinin musulunci kar ya raga masa hankali shi dai ya ba da tasa gudumawar idan don Allah madaukakin sarki ranar lahira abinda zai tambaye ka shine akan iyaka abinda kake da iko a kansa me kai a kansa ka ba da gudun ka ne musulunci ya ci gaba kenan saura sai ka barwa ubangiji madaukakin sarki wato kenan kayansa kaga ce ya rasulullahi la hazunka alladhina yusaruna fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim cikin wa'anda suka ce sun yi imani amma da bakunansu sun yi imani amma da bakunansu don haka kenan yanzu wannan magana da muka yi a baya cewa lahazun kalazina sari'una fil kufuri sannan kuma nan kawai Allah ce kalu amanna bi afwahim kaga ke da in ka duba nisban maganarsu da nisban abinda da yake cikin zuciyarsu ya sha bamban sun ce sun yi imani sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun karbi addinin musulunci sun ce sun yi imani aka shigo masallaci tare da su ai sallah sukan fita amma yet Allah madaukakin sarki sai ya ce allazina qalu amanna bi afwahihim sun ce sun yi imani wato kenan da bakunan su ne amma me walam tuman qulubuhum zuciyarsu wato kenan bata yi imani ba kenan ba su imani da gaskiya ba amma ba sun sun fada kuma Allah ce ba su yi imani ba to haka Allah madaukaki zai kice za ja kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya alamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga sun zo suka ce mun shaida kai manzan Allah ne innaka la rasulullah kuma shi manzan Allah ne abinda suka faɗa Allah ma ya tabbatar da shi yace wallahu yashhadu Allah ya alamu innaka la rasuluhu Allah madaukakin sarki ya san cewa tabbas kai manzon sa amma kuma su sun san sun ce mun yadda kai manzon Allah ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce a ba gaskiya bane abinda suka faɗa gaskiya ne fa abinda suka faɗa amma kuma su ce ba gaskiya ne abinda suka faɗa ba saboda me ana duba magana kullum ana duba nisbatta idan magana ta dashi abin da yake cikin zuci ya dace da abin da yake wake shi na ke kiransa gaskiya idan kuma abin da yake cikin zuci ya zama ya sabanin abin da yake alwake shi na ke kiransa mai wato kiran karya a tsakankani za a iya samun abin da ake kiransa wato kenan shakka idan shakka aka samu tarjihi tsakanin abin da mutum ya yadda da shi haka yake da abin da yake gaba haka yake ba idan aka samu an samu daidai wa daida yana ganin zai iya yiwa yana ganin ba zai iya wani ne ake kiransa shakka idan aka samu tarjihi bangaren zai gaskiyar abin ko kuma yiwuwar abin ko rashin yiwuwar abin ne ake kiransa zan ta zama toke kenan in kuma ta ɗaya gefen aka samu tarjihi yana shakka abin haka ne ko ba haka ba ne amma rashin yiwuwar abin ne ya fi rinjaye ne ake kiransa wahamu saboda haka kaga yadda abubuwan suke kenan Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa zuciyarsu bata yi imani da wannan abu ba da yi ke cewa ƙarya suke yi kalu da shahadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahi alam innaka la rasulullah wa shara innal munafiqina la kazibun saboda abin da yake cikin zuciyarsu daban abin da kuma suke bakin su daban nan kuma sai Allah ya fitar da shi a fili ya ce minal ladina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum shi wanda suka ce ai mun yi imani amma da baki amma zuciyarsu ba ta yi imani ba a kan wannan kenan kaga kowane dan adam Allah maɗaukacin sarki yana hukunta shi da abin da zuciyarsa ta yi itikadi da shi ne abin da zuciyarsa ta yi itikadi don haka annabi sallallahu sarki wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal malikun imri'in manawa nawa don haka eh, eh, saudiya za a za ga mutum ya karanta alkurani bai da lada saudiya mutum zai yi sallah bai da lada sau da mutum zai azumi bai da lada sau da mutum zai sadaka bai da lada saboda me zuciyarsa akwai wata niyya daban ya wayana kaga ayyuka ne na ibada ana su ayyukan taqarrub kusanci neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kamata mutum yayi su solli dan Allah ne yace ayi su ya kamata mutum ya yi su don neman yardar Allah da don neman lada a gurin Allah duk lokacin da ya zama ya sa wani abu daban to shi kenan kuma sai zama abin a cikin hadisi Allah ba maɗaukaki sarki annabi sallallahu alaihi yake cewa ranar lahira za a ce ma masu yin riya Habu ilal alladhina kuntum turauna turaunahum ko fanzuru hal tajiduna indahum jaza duk wanda kuka yi abu dan riya domin sa ranar lahira sa ce ku je gurin su ku samu ladan ku don haka kenan Allah baya bukata face abin da aka yi shi kalisan lillahi wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu dina kuna fa fa'a to saboda haka anan Allah madaukakin sai ke ce kar wannan al'amari ya bata maka wannan nau'i na farko kenan adawan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya haɗu da wa'annan nau'i na mutanen farko wanda za su ce sun yi imani da baki sannan zuciyarsu ba ta imani ba da ka abin lokacin da Allah maɗaukaki sarki ba baka shugabanci musamman na addini yana da kyau mutum ya zama yana da kaifin basira dangane da irin waɗannan mutanen mutanen da kawai sun zo don wata fa'ida ne ba wai don wata kinan ainihin addini ba sannan sai ce wa minan na hadu sannan kar wa'anda suke gogoriyo cikin kafirci ya bata maka rai cikin wa'anda suka yahudanci min allazina hadu kaga kenan mutane guda biyu ne ana min allazina qalu bi afwahim qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum sannan sai ce wa min allazina hadu sannan cikin wa'anda suka yi yahudanci wanda su dama ba su zo sun ce sun yi imani ba dama a gefe suke so yahudawa ne to su din ma idan kaga suna wani abu na musulunci ya ci baya kar ya daga maka hankali saboda ai da ba su itikadi da addinin musulunci ba illa iyaka yanzu abin da yake kanka shine ba za ka bar dama ta kubuce maka ta hana su abin da zai cutar da kai da addinin ka ba ko kuma cutar da kai da mutanen ka ba duk lokacin da kaga za su yi za yi iya kokarin ka sa stop kar ya zama abin ya faru duk lokacin da za su yi za yi kokari ka kange kar ya zama abin ya faru amma sauran wani abubuwan ba za su abin ba za ka iya kontrolin ɗinsu ba saboda mai allah maɗaukacin sarki ya riga ya ba su da wato kenan al'irada alkauniya allah maɗaukacin sarki ya riga ya ba su wato kenan ektiyar ya ba su zaɓi in sun ga dama in ma sha kiran, wa in ma kafuran in sa ga dama kuma sha a fal yu'min wa man sha'a falyakfur in sun ga dama su yi imani ko su ke imani sai yi aikin alkhairi ko da irada kauniya ta Allah madaukakin sarki Allah ya bada dama a kowa duk wanda ya ga dama ya imani duk wanda ya ga dama ya kafirce to sadaka baka isa yanzu ka zare musu wannan irada kauniya da Allah madaukakin sarki ya ba su dole ka ba su haka amma fa ba za ka bar ta kuma ta zama ta bata maka kai abin da kake akan sa ba sarabu da suka kuma ba zai daga maka hankali ba walau sha Allahu na ja'ala nasa ummatan wahida inda Allah ya ga dama da ya sanya duk mutane su zama al'umma guda ɗaya su ne al'umma musulmi amma ba haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ba saboda haka ya bada irada kauniya da haka kowa ba shi dama ya zaba wannan kenan su alladina hadu din Allah madaukakin sarki ya ce musu sama'una lil kazibi to mutane ne masu yawan wato kenan sauraron ƙarya sama'una yanzu wannan ma da ta sami'a ji sai aka kawo wato kenan sama'a sai ya zama wato yana ala sigatul mubalaga ya kai matuka wato kenan lamarin nasu wajen sauraron ƙarya sama'una lil kadhibi sama'una liqawmin akharin lam ya'tuka su masu yawan sauraron karya ne kullum kokari suke yi su saji labari na karya su je su yada kokari suke inda magana mai ta gaskiya suka ji ta su murɗata ta zama karya su je su yada ta saboda ka karya profagetin karya ko profagandin karya a gurinsu dama wannan ba abu ne wanda ke eh, sabo ba masu yawan sauraro ne sama'una lil kadhibi sama'una likamin akari na lam sannan wannan yawan sauraron nasu kuma wato kenan yawanci wato kenan akwai takalluf a ciki mai jin magana ne ba dan an an ce sami da Allah madaukakin sarki ya ce sami una lilkazibi masu sauraron ƙarya ne amma ya ce sama'una akwai nau'in takalluf a ciki suna sauraron karya ne ba dan amfanin kansu ba innahum sama'una liqaumin akharina suna jin magana ce ba don amfanin kansu ba don amfanin wa'ensu mutane wanda su kuma wa'annan mutanen lamya a tuka ba su zo maka ba su wa'annan mutane ba su zo maka ba don haka za su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su saurari abin da yake faɗa sannan sai su dauka sai su kai ma wa'ancan su kuma wa'ancan din ba sa zuwa gurin majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ke cewa samma'una liqaumin akarina lam ya'tuk suna sauraro ne dan su dauki magana su je su kai ma wa'ansu mutanen da su ba sa zuwa gurinka anan kadiya ta jasus ta taso mutumin da zai zo shi da ya dauki labari dan ya je ya watsa a wani kada shi kenan yanzu ba amfani ba shi yake amfanuwa da wannan labarin da yake dauka ba ba yana zuwa dan amfanin kansa wala Allah da dan amfanin kansa ne ba zai mazuwa ba zai mazo zuwa ko kuma in ya saurara zai tsaya ya fahimci abin a'a yanzu aiki yake yi a wani likomin akarina lam suna daukan propaganda ga wa'insu mutanen da su ba su zo gurin ka kai Muhammadu don haka kada wannan al'amari ya daga maka hankali sannan bayan wannan daga cikin laifukan su ne yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi idan suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ji sai su juya shi su kai can wurin wato kenan manya-manyan su sai su yi maganar saboda ta ba su wato kenan point a can mun gane wannan duk mutumin da kullum inda ya je shi zai ɗauki magana ne don ya kai ma wani to in ya ɗauki maganan nan sai ya yi moldin ɗin ta yadda wancan ɗin zai ji daɗin abin da aka kawo masa a haka ku dole zai iya shigar da ra'ayinsa kuma wanda zai zama ba daidai ba da haka wannan matsala ta faru daga gurin yahudawa ta a duniya sai zama na cewon kabiya ta jasus ta tafi ko ina zuwa ake yau jasus da ana sauraro ne da yanzu ya zama za a zo a dauka da waya a je aka ya zama za a zo a yi mene hanyar yada propaganda daban-daban ko a harkar siyasar nan kulura wanda ya zama aikinsa maza maza ya je dauko ya kawo mu wa'ansu ne to insha Allah za ka ga ya zama sama'ulil kazibi mai yawan daukan ƙarya ne ya je ya yada ta saboda me ai a wa'ansu yake aiki wanda su ba su zo nan gurin din ba saboda haka dole za a samu wata kenan tarifi na magana magana yuharrifuna alkalima kalima ba zuwa abi suna canja magana bayan inda ya kamata a ce an ajiye ta wannan kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo barna duk lokacin da mutum zai dauki magana ba ta gaskiya ba ya je ya yada ta ko kuma ya dauki magana zai je ya juya ta ba zai kai ta yadda ya kamata ba to wane yana daga cikin mutanen da suke ya yas'auna fil ardil fasada suna yada fasadi da barna wato kenan a ban kasa kuma duk al'umman da ta dauki wannan to ta dauki wato kenan ruwan dafa kanta zaka samu al'umman za ta tana za ta fuskanci wato kenan matsalolin basiwa sama'un liqaumin aka lam yatuk al-kalima من بعد مواضعه يقولون إن haza هذا فخذوه su wa'annan mutanen da lam a tuka ɗin nan wanda ba su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne yahudawa kenan su ne Allah mu da kun yake bayanin su anan ce wa'anda suke cewa ku je gurin Muhammadu akan wata kadiya da ta shafe ku ku je ku kai masa sannan kuma ku sauraye shi in utitum haza in sun ba ku wannan a matsayin fassarar abinda ya kamata a ce kun zo da shi to ku zuhu za ku iya karbansa wa in lam tutauhu in ba a ba ku fassarar abin yadda kuke so ba kamar haka ba fazaru to ku nisanci wannan abin ku nisanci wannan abin wannan yana mana bayani ne akan wata kadiya da ta faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su yahudawa a cikin littafin su Allah madaukakin sarki ya sa hukunci idan mutum yayi zina a jefe shi idan mutum yayi zina sai a jefe shi saboda haka sun san wannan sai zamana idan babban mutum yayi zina a cikin su an kama shi kwalo-kwalo da yin zina ba za su iya jefe shi ba malaman ba za su iya ba da fatawa a jefe shi ba amma da zaran talaka ya yi zina yanzu malaman za su bada fatawa maza maza a kama shi sai a ji a jefe shi sai a kashe shi to wannan haka suke tafiya akan haka bin ya daga musu hankali da haka sai suka zana suka shawara a tsakaninsu suka ce to yanzu yadda za a yi mama kyautawa mu samu wani hukunci matsaya a tsakiya mana ta yadda za mu iya hukunta babba da karami a kansa tarawai suka ce to yanzu yadda za a yi shine in aka kama mutum ya yi zina mu samu bakin fenti mu shafa masa a fuskarsa a dora shi akan jaki kai ya kalli gaban jakin ya kallo bayan jakin a kewaye gari da shi ana masa ele fuskarsa baki kirin sannan sai mu zo masa bulala ai kaga kenan wanda za a iya yi a kowa kaga kowa ba a kashe shi ba kenan saboda haka yanzu kaga an haka an cicire kuma an daidaita tsakanin abinan eh, babba da karami to sai suka zama da wannan ya zama rasmiyan sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin su kaga anan ma yuharifunal kalima kalima ba da muwadihi ta shiga ta shiga to saboda haka sai hakan hadisa sai ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban mutum sai da to za a yi kunci jefe shi aka ce a'a yanzu yanda za a yi yanzu wannan mutumin annabin nan tun daga fadak suka turo wannan annabin aji a same shi in an same shi sai a gaya masa idan ya ba ku in utitun haza ga abin da ya kamata ya ba ku fatawa a kansa in ya ba ku wannan fatawan ko ku zuhu sai ku karba wa illam tutahu in ba a ba ku fatawa kamar haka ba cewa a sauwa da fuskar mutum a dora shi akan jaki a kewaye gari da shi ko kuma ya kawo wani sauki nasa irin nasa daban to fa zaru ta kusi nisance su saboda aka sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kadiya din a tunanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nabiyin ummi ne bai san hukuncin abin da yake tattare da su ba a gurin at-taura wannan kenan a nan abin da za fahimta shine cewa su sauki suke so kar a jefe amma ba sa son a ce su ne suka ba da wannan fatawar don haka bari su yi amfani da annabi sallallahu alaihi in aka yi sa'a a gurin su kenan a fahimtar su ya ba da wata fatawa daban ba ta kisa ba to shi kenan sai su ce ai muhammadu ne ya ce sai su hukunci da wannan sai a dinga yawa ta duniya cewa muhammadu ya hukunta kaza muhammadu ya hukunta kaza su ba sun san gaskiyar amma kuma sun take ta da muhammadu zai yi dace ya faɗi abin da yake hukuncin littafinsu kuma ba za su yarda da wannan ba kenan kaga yanzu kawowa hukunci da suka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai na farko dan ba su sani bane na biyu ko ba wai suna neman annabi su tabbatar da gaskiyar bane na uku suna neman annabi kawo wani sassauci ne wanda za su yi amfani da shi su yada a duniya da sunan cewa ba su suka hukuncin ba muhammadu ne hukunci to amma Allah madaukakin sarki a cikin rahamansa duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta a taura ba da aka kawo masa shi kenan sai ya ce musu to yanzu na tambayan ku ga mazanatan sun zo su menene a cikin shari'ar ku kaga da amu a cikin shari'ar mu a saboda fiskar mutum a dora shi kan jaki a yi masa ele a yaya ta shi a cikin gari kuma masa bulala sai ta ku kira mun malaman ku malaman suka ce haka ne sai sha kun san wani mutum ana kiransa ibn suriya ta ce mun san a wannan babban malamin mu ne ya ce a ji a kira mun shi eh a cikin attaura abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce shine manzana rujima irin namu manzana ruji to sau aka su ba sa sai rajamun suna yin sa akan marar karfi banda babban mutum to yanzu matsala an kama babban mutum da zina kuma irin kamu na ƙwalo-ƙwalo. Eh, da shaida da kome da kome annabi sassa ya tambaye shaidun kun ganshi suka ce mun ganshi kaza da kaza kalmir wadi fi mukullaci ko saboda haka sai ya tambaye malaman su suka ce a ah, ga yanda za a hukunci sai ce a ah, ja kira masa ibnu suriya aka kira shi sai ce masa zan hada ka da girman Allah wanda ya tsaga kogi yan bani Isra'ila suka tsallake Allah da ya tsayar da annabi Musa ya bashi taura. tsakani da Allah babu hukuncin zina a cikin littafin ku sai ce to amma tun da ka hada da girman Allah ba in san ce akwai menene Allah ya ce ayi ya ce Allah madaukakin sarki ya ce a jefe shi to sauraka haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to da wannan hukunci za mu yi aiki da wannan hukunci za mu yi aiki a wani riwayan aka ce da aka tambaye shi ya ja saboda fiska za a ce to dauko ta at-taurat kul fatu bit taurati fataluha a kawo a taura a karanta a kawo a taura ana karantawa ana karantawa da ya zo gudun sai dan danne hannunsa annabi sai ya dage hannun na kare duk da ban iya karatu ba bude sai ga manzana rujima wanda wanda ya zina a jefe shi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a jefe su Abdullahi bin Abbas ya ce ina cikin wanda suka ga lokacin da aka je aka jefe wa'annan mutanen ashe abu bai musu dadi ba sun yi niyan Sai ya amfani da annabi sallallahu alaihi Sallama wajen zartar da abin da ransu take so sabanin littafinsu da annabi sassa ya ba su wata fatawa daban da suke na sai yaya ta wannan amma sai Allah madaukakin sarki ya kare annabinsa sai ya ba shi dabara wadda kuma sai ya musu hukunci da abin da yake cikin littafinsu wanda kuma shi ma shine yake cikin littafinsa mun gane wannan to saboda haka shi ne suke ce wasu dama lokacin da za su hukuncin suka ce ku je gurin muhammadu amma ga hukuncin da muke so a yi in utitum haza fa zufu wa illam tutahu fa zaru <coughs> in ya ba ku hukunci akan wannan tsarin ku karba ku yi aiki da shi in ba haka ba kar yadda kar yadda saboda haka sai Allah ya amfani da wannan damar sai ya kunyata su sai zama an samo abin a cikin littafin su gashi ne suka sha kunya kuma aka zartar da wannan wato kenan hukuncinsa anan to kaga anan matsalar da yahudawa suka shiga na farko sun zama sama'una lil na biyu sun zama yuharrifuna al kalima na uku kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata su kenan anan daga cikin abin da ya kamata da dauki darasi akan wannan aya shine cewa yahudawa kullum suka yi kokari su tunkuɗa ko musulmi akan wata kadiyya sai ya zama ku ne za ku yi hukunci ta yadda ba su ne za su yi ba ba su ne ba su kuma za su koma gefe suna kallo sai ya zama za su yi amfani da ku ne ko malamanku ko kuma yan kwanku ko wani abu ya zama akan hukuncin hakan ku za su yi musamman musamman yanzu da duniya ta yi yawa yanzu suna son musulmi su rage yawansu saboda haka su ba za su zo su sari musulmi ba sai su yi amfani da musulmi su musulmi suna kashe musu musulmi kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai yadda ya hude amfani da intelligence ɗinsa ba kenan sai ya bitin intelligence ɗin nasu wanda kuma haka ya kamata kullum wato kenan yayin musulmi su zama suna lura da shi za su zo su dora ku akan wani abu ku ne za ku zartar da abun kuma zai zama matsala a gare ku da kuma wato kenan su kuma su zama a advantage side saboda aka kullum ya kamata musulmi su zama suna lura da wannan don harin hannun kalmin ba da mawadi ya kuna in tutun haza ba ku zuhu wa in tutauhu fa zaruhu wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah maɗaukakin sarki yake nufin wato kenan fitne shi a cikin lamari balam talika lahu min Allah shay'an ba za ka iya mallaka masa komai ba fitna anan wanda Allah maɗaukakin sarki yake nufin ya fitne shi a fitna anan malamai suka ba shi fassarori daga cikin fassaran shine wato kenan kona shi a wuta ta haka wa man yuridillahu fitnatahu kamar yadda za a ce wata aya ke ta zuku fitnatakum ai an sa su a cikin wuta ne ko aka ce ku ɗanɗana azabar wuta wadda ku kuka sanadin shiga da kanku da cikin ta sheza zuko fitnatakum ko kuma fitina tana nufin wato kenan rabuwa da imani rabuwa da imani abin duk abin da zai raba ka da imaninka Allah madaukakin sarki na cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl fitnan da za ta zo ta raba ka da imani ta fi tsanani akan yaki ga ra'ayi yaki ka mutu shahidi ga ra'ayi yaki ka kare mutuncin addininka ka kwaci kanka da karfi ko kuma a kashe ka ish azizan aw eh, ish kariman aw mutu anta azizan ka rayu kana mai mutunci ko kuma ka mutu wato kina mai karimci ko to saboda haka idan Allah madaukakin sarki yana nufin kona mutum to duk abin da zaka yi ba zai iya maganta masa ba ko kuma yan Allah madaukakin yana nufin turon mutifar da za ta zo ta raba mutum da imanin sa babu abin da zaka iya mallaka masa hakan sai ta faru wato kenan da shi saboda haka wayannan mutanen Allah maɗaukakin sarki ya sa fitina ta same su ta raba su da imaninsu saboda mai ai sun ajiye littafinsu a gefe suna aiki da son zuciyarsu amma matsalar shine Allah maɗaukakin sarki shi ne yake farar da san fitinar a mutum ko kuma mutum ne yake fara da san fitinar wato kina a kansa aka ce fa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah yake nufi fitinar da shi Allah maɗaukakin sarki asali ya bada wa mutum wato kira abinda muka bada a baya al-irada al-kauniyya irada al-kauniyya shine da Allah ya halicci duniyan nan ya kawo dan adam sai nuna masa gaskiya nuna masa abinda ba gaskiya ba sai bashi dama ya zaba yanzu misali yaron ka kace masa idan kai kaza ka bashi naira dubu kace je ka kashe amma in ya sai kaza na kayan makaranta ko ya sai kaza na kayan gida ko ya sai kaza zaka kara masa amma in ya kuskure je kashe kudin na ashiriri ta kudinsa ne amma kada ya dawo ce saki saki ka yanzu ka bashi ne al-iftiyar da kuma hurriya kudin ka ne gashi nan ka je ka amma an ka kuskura ka kai shi a cikin shiri da ta wallahi ba ruwana ba zan kara kara maka ba amma in naga abin da kake yana kai zan kara maka sai ya je shi sai ya kashe aikin alkhairi kaga kai ka bashi damar yin wannan ko ya je kashe aikin shiririta kai ka bashi damar yin wannan bil irada alkauniya amma fa baka ce masa je shiririta ba don ka ja kunnansa kan wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ya ba da dama bil irada alkauniya kowa ya je aiki imma mai kyau wa imma mummuna amma fa duk wanda ya aiki mai kyau Allah maɗaukakin sarki zai masa kyakkyawan sakamako wanda ya kuskure ya shiririta Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da shi a dalilin wannan shiriritar to yanzu sai mutum ya ɗauki ɗaya layi to sai ka ce Allah ne ya hana shi wannan Allah ne ya yardar masa yi wannan Allah ne ya dora shi wato a akan wannan kaga ba haka bane sadaka wa man yuridillahu fitna ta ay al fitna asluha min al insan an adam shi ne yake fara nemo wan fitinan sai fitinan wato kenan kamar yadda hidaya dan adam shi yake faro da wallazina tadaw zadahum huda kai al hidaya al ula al insani yunshi'uha idan ka bi hanyar bai kyau kuma haushe ma yace yace yace yace menene eh, Allah ya ce tashin taimake ka kaga wanda ya tashi Allah sai taimake shi wanda yake tashi fa sai ka ce Allah ya hana shi shi yake je nema to haka ne sadaka an ce wa mayurin lafit na taho falam talika lahum min Allah shay'an to Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya zaba ne shi ya zaba fitina kenan a kansa ulaika allazina wayannan sune wayanda lam Allahu an yutahhira qulubahum Allah baya nufin wato kenan tsarkakewa zuciyarsu fi duniya a cikin wato kenan nan gidan duniya Allah madaukakin sarki baya abin Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna kowace ya halitta mata mutananta amma ga hanyar wanda ya bi nan zai shiga wannan wanda ya bi nan zai shiga wato kenan nan saboda duk wanda kaga ya bi nan kenan Allah madaukakin sarki zuciyarsa ba zai tsarkake masa ita ba an tambayi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to kenan ya rasulullahi afala na take ila tunda an ce eh, wanda aka kaddara masa shiga aljanna zai shiga wanda aka kaddara masa shiga wata zai shiga afala na take ila kutubina ba za mu dogara zuwa ga littafin mu abinda Allah ya kaddara mana sai ce masa sai ce musu bal amalu fa kullum yasaru lima kulika lahu sai ce a ba haka bane ba haka bane kar ku yi mummunan fahimta kan al'amarin kowa ya je aiki na alkhairi domin kowa za a sauwake masa aikata abin da aka halice shi don sa wanda aka halice shi don aljanna za ga aikin aljanna yana masa sauki ta yi kwana yana sallah bai damu ba ya ini na karatun alkur'ani bai damu ya dauki kudin sa ya sadakar bai damu ba ya yi kaza ya yi kaza na aikin alkhairi shi sauki yake ji akan wannan amma wani ya dauki naira goma sa ya bayar a aikin alkhairi wallahi ba ba ko kuma cikin dare mutane duk sun fita a masallaci ya shigo masallacin ya zo ya sallah shi shi kadai ai gane yake kamar zai shiga za a yanka shi a cikin masallacin duk aikin alkhairi ba zai da abin nan amma fa gidan giya ne zai je shi an kaza ne zai je shi wurin ƙarya zai je shi wurin shiriri ta zai je shi zai iya bata awa biyu tur yana kallon ball amma ba zai iya bata minti talatin yana zana cikin masallacin shi shi daina karatun alkur'ani ba saboda haka duk aikin shiriri ta zaka ga yana jin saukin sa baya wahal da shi to shi fa nan gefen zai tafi wanda ku duk aikin alkhairi baya wahal da shi to shi nan zaka kullum mu yassara lima kulika lahu saboda wannan ne wanda Allah madaukakin sarki yake tsarkake musu zukatan su wannan kuma sune wa'anda lam yuridillahu an yudahira qulubahum Allah baya nufin tsarkake musu zuciyarsu saboda mai basu bi hanyar tsarkakewa zuciya din ba fi duniya nan gidan duniya lahum fi duniya kizin da su samu kaskanci wato kenan da kunyata a gidan duniya yanzu da ki misali yan bayanin isra'ila yahudawa wanda zamanin da sassa suka so su tirikin annabi sallallahu alaihi wasallama su masa wayo ya gina wani hukunci su dauke su yayata a duniya amma da suka so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira masa malaman su aka zo aka bincika sai aka samu matsala a cikin attaura yanzu ba su ji kunya ba kaga sun ji kunya lahu fi duniya. kizyun fara ka mutumin da mutumin ya ɗauki hanyar da ba ta alkhairi ba a ƙarshen rayuwa sai Allah kukin sarki ya sa a cikin kunya a ƙarshen rayuwa tun a nan gidan duniya ne walawun fil akirati azamun azim saboda irin wa'annan kuma Allah kukin sarki ya tana da musu azaba da take mai girma a gidan lahira tun muhimmanci سماؤون للكذب أكالون للسحج فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين Allah madaukakin sarki ce sama'una lil wayannan mutane su ne masu yawan zuwa su saurari ƙarya ko su ɗauki magana ta ƙarya su je su yayata ta dama mun ce sama'u allazi yastami'u li ghairihi la li nafsihi wanda yake tsaya ya saurari wani magana dan ya kai ma wani wani ya amfani da ita ba dan kansa yake ba sune sama'u na lil zibi masu yawan sauraron karya dan su dauka su kai ma yahudawa ko kuma malaman yahudawa ko kuma da ake irin wannan kuda a zamanin yanzu ne zai zama zai dauki magana dan ya je ya kai ma wani ya zama sama'u lil kadhibi na lis masu yawan cin sotu kaga a akaluna shi ma siga ce kamar da samma'una take siga sigatul mubalaga haka ma akaluna siga ce ta mubalaga ba ɗaya ba ba biyo ba uku ba akalun da kullun aikinsu cin sotu kullun aikinsu cin sotu menene sohut sohut asalin kalmar tana nufin wato kenan al-imhaq shafewa shafewa saboda haka duk abin da zai shafe maka aikinka na alkhairi zai iya zama su hutu zai iya zama su hutu. Allah ce fayusita hunko bime Allah madaukaki zai share aikinsu na alkhairi saboda haka sai su fada wato cikin azaba saboda haka amma daga baya sai ana amfani da ita a duk aikin da zai iya bata maka aikinka don haka malamai suka ce rashawa suhutu ne riba suhutu ne duk wani abin da za ka yi wasa caca suhutu ne walawala suhutu ne yaudara suhutu ne 419 suhutu ne duk wani abin da za ka yi amfani da shi ka yi dribbling wani ka cuce shi ka kwaci dukiyarsa ka yi amfani da ita to in kai haka ka ci su hutu wannan shi ne ake kira su hutu saraka su ba lissu lissuhuti ba lissu lissuhuti to da kenan ka ga rayuwar yahudawa kullum tunaninsu shi ne ta kowace hanya yaya za su yi su kwaci dukiyar wani su ci ya za su yi yanzu misali ɗauki misali harkar waya ka gani wayanka masu network services din nan a tafin hannun su kake sai mai sai inda suka dama su tura maka kuma su caje ka kudi sai yadda suka abin su ko ne duk dabara su riga sun yi ta ta yadda dole kawai sai dai kai ne za ka zama za a cuta su kan suna gefe always suna safe site. ka duba harkar banki zaka ga duk amalin da za a yi da kai da banki always sai dai kai ne za ka zama za ka shiga amma su wata su shiga ba ka duba harkokin ma'amalin yau kome duk lokacin da wani transaction zai hada ka da yahudawa Allah sai dai ka shiga ciki su ba sai da su shiga ba saboda mai sun halarta ma kansu cin dukiyar kowa me ya kawo haka saboda sun sa a samu ulul da akalin lissuhuti a rayuwarsu ya zama wato kenan kaca-kaca kuma malaman tafsiri suka ce a kazibi yi yu'addi ila akalin suhuti wa kazalika akalin yi yu'addi ila sam'u kazibi sauraka kowanne yana iya kawowa daya duk wanda ya zama aikinsa yawansa ya ɗauki propaganda ya kai don amfanin wani to zai ci suhutu domin ya je can na sa za a yi tunda zai ba a biya shi ko zai moldin maganar yadda za ta yi daɗi a can kaga cin suhutu kenan kaga sam'ulil kadhib ya kai shi akal suhutu sannan kuma in mutum tunanin sa shine ya ci suhutu ko ma mai haram yake halal yaki ta zo to kuma zai saurari karya don zai yi karya amfani da karya ya direbling ya ci dukiyar wani to saboda haka duk wata dukiyar da mutum zai ci ta hanyar halal a ta hanyar haram da wasa da wayo da dabara da yaudara da zamba cikin aminci da sauransu duk ana kiransa su hutu to idan mutum ya dauki wannan ya hada da dukiyarsa ta halal za ta iya lalata dukiyarsa ta halal za ta iya dukiyarsa dauki misali yanzu mu dauki kadiyar riba riba in ka lura a zahirinta karuwar dukiya ce na baka naira dubu ashirin bashi da ka sai ka damu da dubu ashirin da uku karuwa ne a zahiri ko amma sai Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana sharewa albarkar riba yana sharewa albarkar riba to ka duba sadaka ko zakka in ka dubi zahirinta raguwa ne damin ka 20 ka zo ka dauki dabi biyu kai sadaka ya automatically ya zama 18 dubun ka 100 ka dauki dubu goma ka bar zakka ya zama automatically dubu nawa in ka ga raguwa ne amma sai Allah ya ce wa yurbi as-sadaqat Allah yana sa albarka a sadaka dan haka sadaka ita ce karuwa riban kuma ita ce wato kenan wato kenan tawayen dukiya sai yadda zamu gane wannan shine a fili dauki misali wannan mutane guda biyu kowane ma'aikacin gwamnati ne wannan salarinsa a wata dubu talatin ne wannan salarinsa a wata 150 ne waye yafi wani kaga mai 150 yawwa amma shi mai 30 din nan kaddara ce shine mai sadaka Allah madaukakin sarki sai masa maganin wasu damuwoyinsa sai ya zama a watan in ya dauki 30 din dubu ashirin da takwas sun ishe shi ya gama komai da komai har ƙarshen wata yana da nawa yana da dubu biyu wannan mai dubu ɗari da hamsin ɗin sai Allah ya sanya masa musiba ta 'ya'yansa musiba ta menene musiba ta menene sai ya zama a watan abinda da zai ise shi ya biya bukatunsa dubu ɗari da sittin ne saraka za a yi ta tafiya haka in aka yi shekara guda mai dubu ɗari da sittin sittin sittin ɗin nan kaga dubu goma tana karuwa dubu goma ta duk inda aka yi shekara guda kaga dubu ɗari da ishirin ta tafiya cikin salarinsa saboda haka yanzu kowane wata in ya karba sai ya ci bashin dubu da ashirin don ya biya bukatarsa wannan ko yana samun dubu nan a shekara za ta zama dubu nawa zai samu ƙarin dubu ashirin yanzu wane ne a cikinsu zai fi walwala wai zai fi ciki a cikin damuwa wai zai fi cikin damuwa shi wannan dubu bukatunsa ya biya har yana da dubu ashirin da wani abu shi kuma wannan ana bisa dubu ɗari da ashirin Eh? ya shiga kagarari saboda me saboda ya sa su hutu a cikin dukiyarsa ita kanta riban su hutu ce ya sa cikin da don haka albarkanta Allah maɗaukakin ta gyaɗe ba sai sa masa musiba da rikici wanda kuma kudin ba zai zama su biya masa bukatan wato kenan na rayuwa ba kaga nan yamhaqullahu riba nan kuma lahu sadaka to wata rana sai ka ga wani ɗin ya zama miliyoniya a dalilin abin nan zai kuma samun kwanciyar hankali da sauransu to wannan shi da aka yi sama wani lika zai bi a kalunan lissauti masu yawan jin sautu duk mutumin da yake son dukiyarsa ta yi albarka ya nisanci haram ya nisanci magudi ya nisanci jawowa dabara ta hanyar da ba shi kenan ba ta hanyar da ba shi kenan kullum ya tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki ya halatta masa yawwa to su wayannan mutanen din sai Allah ya ce musu fa in ja'uka duk lokacin da suka zo maka akan wata kabiya ta hukunci kamar inda muka bayani wancan na baya da hukuncin mazinatan nan Allah ce fahakun bainahum sai kai hukunci a tsakaninsu fahakun bainahum kai hukunci a tsakaninsu aw a'rid anhum ko kuma ka kawai da kai mun zo sai a to ai mu musulmai ne da alqur'ani muke shirya da aka kuje gurin wani malamai su muku in ka gada ma zaka iya haka in ka gada ma kuma zaka iya musu wato kenan hukunci amma ka sani wa in tudu anhum in ka kawo da kai gabarin su balai da roka shi'an ba su iya maka ba wani abin da za su iya maka na cutarwa babu wani abin da za ka yi masu za su iya maka na cutarwa kar ka ji shakkar cewa saboda abin da sa aka yi wannan maganar ne idan sun kawo hukunci din suna son kai musu sassauci ne kar ka ga cewa in ba kai musu hukunci da sassauci din nan ba za su je su cinno maka wuta ta musifa a a karka sa na a cikin zuciyanka Allah ba da kuke sarki zai kare ka ba abin da za su iya maka saboda fala ka shay'an ba su iya cutar da kai da komai ba wa ina kamta in kuma za ka yi hukunci ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsu fakun hum bil kisbi sai ka hukunci a tsakaninsu da adalci adalci don haka kaga wannan yahudawa ne amma Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam in zai hukunci a tsakanin su hukunci da adalci da gaskiya ke kenan kaga idan Allah ya baka shugabanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan kana son mulkin ka zama abin to kai adalci a tsakanin su tsakanin dan kungiyar ku da wanda ba dan kungiyar ku ba in kana son mulkin kai albarka kai adalci a tsakanin su tsakanin dan yaran ku da wanda ba dan yaran ku ba in kana son mulkin kai adalci kai eh, eh, albarka kai hukuncin adalci tsakanin haka tsakanin dan gidanku da wanda ba dan gidanku ba tsakanin danka da wanda ba danka ba tsakanin naka da wanda ba naka ba kai in dai har za ka yi Allah baka shugabanci a kansu to kai hukunci a tsakanin su da adalci sai ya zama Allah ba da kukin sarki abin sayyidina wani yana cewa wani lokaci shugabanci zalunci yakan zo ta bangaren shugaba ko ta bangaren waɗanda suke kewaye da shugaban to aka ce ba dole ne kullum zalunci yana zuwa ta bangaren shugaba ba lokaci zai zo ta bangaren waɗanda suke a kewaye da shugaban don haka annabi eh, na umar Allah madaukaki ta kara masa yarda idan zai zartar da wani hukunci sai ya tara na kusa da shi danginsa da yan uwansa da manya-manyan sahabbai wanda su ne nasa ya ce musu ro inni uridu na yi nufi an amfaza zan zartar da kadiyatin eh, ma hukunci akan kadiya kaza zan yi hukunci kaza amma wallahi idan na samu wani daga cinku ya taka min doka wallahi la aj'alannahu masalan lil muslimina Allah sai na sanya shi zama musulmi zan walakanta shi zan hukunta shi yadda ya kamata saboda ga manya manyan sahabbai ya ja kunnan su ga yan gidansu ya ja kunnan su saboda wane ne kuma zai taka doka eh? yawon da kan tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro don haka na kusansa ba za su taɓa yadda wato kenan su saba hukunci ba saraka sai zai adalci a tsakaninsu ina lahibin muksidin lallai allah maɗaukakin sarki yana son wato kenan masu aiki da adalci don mujimara وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Allah madaukakin zai cewa kaifa yi haƙƙi monak ta yaya ma za su baka hukunci kai hukunci a tsakaninsu ba zai yiwu ba wa inda tarata tawrata alhali akwai taura a cikin su ga gurin suna da taura to su hukunci da ita mana ai ba zai yi su kawo maka ba don haka Allah ya ce ba zai yi su kawo maka ba alhali ga taura a gabansu inda suna son gaskiya to kaga duk lokacin da kaga sun dauko sun kawo maka tuho ba gaskiya suke so ba ba gaskiya suke so ba ita wannan attauran fi lahi a cikin ta akwai hukunci na Allah madaukakin sarki sun ta launa sannan sai suka juya baya min ba da zalika bayan wannan tauran nan suna itikadi ita ce littafin su wanda aka saukar masa da tauran nan suna itikadi shine annabin su kai din ba su yadda da kai a matsayin annabi ba littafin ka ba su mai za ce a matsayin littafi ba sai kaga sun dauko hukuncin sun sun kawo maka wai kai musu hukunci a kansa ai ka san da magana akwai lauje cikin nadi saboda haka nasin suke son ya musu sauri suke so su kauce masa da aka shi yasa suka zo abin suna ka in kaga sun kama ka irin wannan to ka san da akwai matsala kenan wa ma'ulaika wa wayannan bil mu'minina ba su kasance wato kenan mu'minai bane ba su kasance mu'minai bane tunda ba su rike tattaurar tasu ba ba su rike ta rike wani gaskiya ba kai kwa naka littafin dawa ba su yadda da shi ba da aka gaba za su zama mu'minai wato kenan na gaskiya ba ta mujina lokaci yayi to alhamdulillah a za mu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya za mu ladan su Allah ya fana mu da mu da shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki fahimtar da mu kuskuren ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara so za mu dakata nan insha Allah ta'ala yau ba tambaya ko